بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زم تهي قبل درس منا كتاب التوحيد والدسيني حتى أبنجي بسم بايتي كما وانشان درسي shi muka tsaya a bisan man haƙaƙa tauhid dakhala aljannata bi ghairi hisab kuma wannan darasi dai insha Allah shine babul alkhawf min ashirk tsoro a bisan shirka to shi shirka abu ne wanda ya kamata mutum ya yi tsoron shi tabbas shirka abun tsoro ne saboda me saboda shi shirka asalin shi Allah azza wa jalla ya halitta mutane da aljanni saboda me saboda bauta mishi kenan Allah azza wa jalla yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin kenan Allah ya halice aljanni da mutane saboda su bauta mishi to kenan duk wani bauta in ka raba tsakanin ubangiji da wani shirka ne kuma muka cewa al'ibadatu kama bayyana shekar samun taimiyya lafazin jami'a abu ne gaba ɗaya wanda yake kula duk wanda Allah yake so lima ya hibbuhu Allah ya yardahu min al'akwal wal af'al al-zahiratu wal batin duk wani abu wanda Allah yake so kuma kai kana nema lada wajen ubangiji magana ne aiki ne duka karshen ta ibada ce kenan al'ibadat da yawa ne ba shi ba sallah azumi na'am wa'inan ibadodi ne amma akwai ibadodi ban da wa'inan duk wani abu wanda kake neman lada wajen ubangiji hatta shauka ka ɗauka kaya daga hanya ka gusa saboda kal mutum ya cuce da shi wannan ibada ce to kenan tun da haka ne ibadodi wannan allah yana so kai wa'annan ibadodi saboda Allah saboda shi subhanahu wataala kenan in kai abu ba saboda ubangiji ba bakar lada ciki kuma ya koma shirka man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktahu wa shirku fil hadith al-qudsi duk wanda yayi aiki amma wannan aiki ibada ce kana neman lada wajen ubangiji amma ka sa wani tare da ubangiji a cikin wannan aiki Allah ya ce za a bar shi da aikin shi da wannan mutumin wanda ya sa cikin wannan aiki kenan saboda haka shirka akwai abun tsoro tabbas saboda ka dauka hakkin ubangiji ka ba wani wanda bai cancanta ba a bashi yanzu a duniya ma ka dauka hakkin wani ka ba wani menene wannan zalunci ne ko saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yace inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba ba karamin zalunci ba to saboda haka sahaba radiyallahu alaihim lokacin wanda Allah annabi sallallahu ya karanta musu alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun suka tambaya suka yi mamaki yace to wane ne wanda bai zalunci kanshi yake ba ci ba ne ba zulm wanda kuke bi a'a wannan zulm shi ne shirka kuma ya kawo miki aya inna shirka da zulmin abin to kenan saboda haka ya kamata kowa ya yi tsoron shirka saboda shirka yana bata maka aiki gaba daya kuma hallau duk wani aiki in kayi in akwai shirka shikenan ya lala wannan aiki nan yace wa qaulullahi ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai kafarta ba mutumin wanda ya shirka da shi amma sauran zunubi tahta mashi'atillahi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kenan saura wajen mashi'atin ubangiji suke in yana so ya gafarta maka in bai so kuma Allah ya barka da wannan zunubinka amma shirka yace kwata kwata shi bai gafarta ma mutum in yayi shirka kenan me yake nihi shirka babban abu ne saboda Allah ba zai gafarta maka ba in kayi shirka amma sauran zunubi kisan kai sata shan giya duk wa'annan abubuwa zunubi wannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta bayan shi su yi dukka wa'annan wajen mashi'a ubangiji suke in yana so ya gafarta maka amma shirka shi kadai ne Allah bai gafarta ma mutumi to kuma yace wa qala al-khalil alayhi salam kenan khalilu shine wane ne nabiyullahi ibrahim khalilur rahman qala wajnubni wa bani an na'budu al-asnam wajnubni kanisatani ubangiji na ni da dangi na mu bauta gumake nabiyullahi ibrahim shi Allah subhanahu ta'ala ya kawo shi a lokaci wanda mutane su duka kawai fusu da wani aiki kowa yana da gumkin shi wanda yake bauta shi kowa yana da gumkin shi to wa'annan gumake ana nan a gingim a gindin ka'aba kowa da nashi shi ya bar lokacin wannan cikin ayat nasu cikin sallolinsu suka huta daga gari suka ta yi tan nesa suna ibadansu ya zo ya shiga ya tarda babu kowa sai gumake kawai a gindin kaba ya tashi ya falfasa su ya yadda su falkatak kuma ya ɗauka gatari ya ajiye a kafutan wani daga cikinsu lokacin wanda suka dawo suka yi mamaki ce to wane ne wanda ya yi wannan mama abu a basan gumakenmu kalu man fa'ala bi alihatina innahu hmm kalu man fa'ala bi alihatina innahu lamin al ha na'am kenan suka yi mamaki suna tambaya wane ne wanda ya yi wannan abu abu wanda bai taba yi ba babu wanda ya yi wannan al'amari kano sami ina fata mai tsoron yuqal lafu ibrahim mun ji akwai wani sarmaye yana magana su amma sunan shi ibrahim kano fa'atu biha ala aw fa'atu bihi ala ayyun nas la'allahum yashhadun qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun ce kai kai ne wanda ka yi wa'annan abubuwa yake ku tambaya wannan babban su in suna magana ka tambaye su zai nuna muku wane ne wanda ya ma wannan aiki a bisa su to qala thumma nukisu ala ru'usihim qala laqad alimta ma haula yantiqun yake kuma hallan suka sake komawa a bisan kawunan su sun ce kai dama kai ka san su wa'annan ba magana suke ba ba wata wannan suke ba yace to kenan tun da haka ne kenan kun san wannan ba ubangijinka kuma hallauci bai iya kara kanshi kuma hallau kuna na kuna musu bauta kuna son su kara ku yace wannan kenan abun banza ne kenan wannan in haka ne ba ubangiji ba ne ba wanda ya kamata a mishi ibada to kenan daga nan akwai adawa ya tashi tsakanin nabiyullahi ibrahim da mutane nabiyullahi ibrahim wanda ya gan hali wanda mutane su suna ciki hadda baban shi tare da su wanda ya gani suna ciki yana tambaya yana roƙon ubangiji allah kal ya sa shi shi da dangin shi su bauta wa'annan gumake qala wajnubni wa bani an na'budu al-asnam kuma ya bayyana yace su wa'annan al-asnam innahunna adlalna kathiran min an-nas sun bada mutane da yawa saboda ka san duk wata ibada in ba ibadan ubangiji ba ne ba kenan dole sai in ya hudda ka daga hanyar gaskiya saboda haka nabiyullah ibrahim Allah subhanahu ta'ala ya kwatanta ya nuna shi Ibrahim alaihi salam babu wanda ya kama da tauhidin shi kamar shi amma duk da wannan yana tsoron shirka saboda yana roƙon Allah Allah kada ya sa shi da dangin shi kenan yaran shi da wannan wanda suke fita daga bayan shi yace Allah kada ya sa su bauta wa'annan gumake ba shi nabiyullahi ibrahim ba shi bane ba wanda Allah yace inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushriki Allah azza wajalla ya hodi ya bayyana shi umma ce kuma hallau shi nabiyullahi ibrahim ba cikin mushrikai bane ba shahada ta ubangiji kenan ubangiji ya yarda ya kwatanta nabi Allah Ibrahim ba cikin mushrikai bane amma duk da wannan yana roƙon Allah saboda ya san khutura ta shirka yana roƙon Allah Allah kal ya tashi shi da dangin shi su bauta wa'annan gumakai to kuma hallau aya ta fari ta dabiyu suna nuna saboda nan in yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafarta ma shirka amma yana gafarta sauran zunubi banda wanda banda shirka yace wannan aya yana nuna shirka lalle abun tsoro ne saboda yanzu cikin mutane in aka ce wane ya kashe mutum yaya mutane suke kallon shi suna kallon shi ya yi babban abu amma sun mance shirka ya huce mutumin ya yi zina aka kama shi to korto ana nemo kenan kowa yana kallon shi da wani ido daban ko ba haka ba ne amma sun mance shirka ya huce wannan zunubi wanda ya yi kenan mutane suna shirka amma su gani ba wannan wani abu ne shi ne saboda haka ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi kenan Allah bai gafarta ma shirka amma sauran zunubi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kenan sauran zunubi wajen mashi'at Allah azza wa kenan in yana so yana gafarta maka amma banda shirka to wannan kuma wajnubi wa baniya la yabda al-asnam nabiyullah ibrahim Allah ya mishi shahada shi ba cikin mushrikai bane ba shi a sak yake a cikin hanyar tauhidi amma duk da wannan yana roƙon Allah Allah kal ya sa shi cikin mushrikai shi da dangin shi kal su koma su bauta wa'annan gumake kenan saboda haka wannan yake nuna shirki babban ya huce babban zunubi ya huce kowace zambi in ana gani wannan ai babban zambi ya yi wani abu wanda to shirka dukka ya fice ya limka wancan kuma hallau yana nuna duk wani zunubi in ba shirka ba ne ba amarinsu da sauki in mutum ya mutu a bisan shi amarinsu yana sauki in allah yana so tafaddulan minhu wata karroman minhu kenan yana iya gafarta maka in kuma hallau kana da wasu abubuwa wanda ba kake ba kuma hallau Allah subhanahu ta'ala yana iya ya maka azaba da wannan zunubi wanda ka zo da shi amma wanda bayyana shirka ba zai dawwama ba ko an miki azaba ba zai dawwama ba a cikin wuta kenan duk wani zunubi ko ba a gafarta maka ba kenan kana iya ka shiga wuta amma ba zaka dawwama ba shi ne bambanci tsakanin shirka da sauran zunubai طيب قال مشروعية الدعاء لرفع أو لدفع البلاء وأنه لا غنى للإنسان عن ربه مشروعية الدعاء نبي الله إبراهيم الله يمين شهادة شيء gaskiya yake a bisan tauhidi yake ba mushriki bane ba amma duk da wannan yana roƙon Allah kenan komin ibadarka komin kusantarka da ubangijinka bai hana mutum yayi addu'a ko ba haka bane annabi alaihi salatu wassalam Allah ya gafarta mishi zunubin shi wanda sun wuce har ta gaba amma duk da wannan yana tashin dare hal ya tafassar kadamahu kenan hal kafafuwa shi ne suna kumbura saboda sayewa sallan dare tashin dare aisha mulmi yace ya rasulullah wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika yace ya manzon Allah kana haka wannan ibadodi kuma alhali Allah ya gafarta maka zunubinka na wanda sun wuce kuma Allah na gaba yace afala ukunu abda shakura kenan nabiyullahi ibrahim shi Allah ya yi mini shahada shi ba mushriki bane ba shi tauhidi ne sak kuma hallau ya mini shahada shi ba cikin wanda yan shirka suke ba amma duk da wannan yana roƙon Allah ya Allah ka sani ni da dangina wanda su so kal mu bauta wa'annan gumaki to kuma halin yake yana nuna ya shara'anta mutum ya roko ya yi addu'a zuwa kanshi da dangin shi kenan in kana addu'a ba kai kadai ba a'a hal da wayannan wanda suke karkashin ka ko hal da al'umma duka gaba daya saboda duk wanda ka mishi addu'a akwai mala'ika wanda suke ce walaka mislu zalika kenan in ka nema kana gafarta kana nema Allah ya gafarta musulmai Allah ya gafarta wayannan Allah ya gafarta ka to kai ma mala'ika suna hudi wala ka mislu zalik to kuma hallo yake wannan babban dalili ne wanda yake kwatanta nan tabbas akwai shirka a cikin mutane saboda akwai wasu suke hudi sun ce baiwa a shirka cikin ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin mutanen Muhammad Nabi alaihi salatu wassalam yace baiwa a yi shirka kuma alhali akwai idza kana nabiyullah ibrahim wanda Allah ya yi shahada amma duk da wannan yana roko Allah kal ya sa shi da danginci su yi shirka to shirka yana nan hal Allah ya rasta shi kiyama saboda mushrikai ko wa'annan wanda suke bauta Allah Allahu azza jal qala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun kenan yawan mutane wanda suka ce wasu sun shiga cikin addinin musulunci sun koma wajen bauta Allah yace yawan su mushrike ne yaya yawan mushrikai ne shi mushriki fa ba ta bature ba da zo daga turanci can yana da wasu jajjayen wannan fararen ido ko ne ne yawa kawai shi ne mushriki a'a ba haka bane ba shirka aiki ne magana ce in ka ba da ibada ta ubangiji ka ba da wani yanzu kana da malaminka kana tsoro wannan malami ya san gaibi kana tsoro wannan kace kai wannan fa ya san gaibi yanzu shi yana gari kaza in nayi magana ni nan a zandar yana ji na yana gani na saboda duk wani abu wanda ba kusan ka ba aka yi kana gani da ido da ido gaibu ne gaba anka kenan gaibu ba gabanka yake ba baka san ba menene ake ka sa wannan mutumin ya san wa'annan abubuwa to al-ghaibu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun kenan Allah subhanahu wa ta'ala ke babu wanda ya san gaibu a samai da kasai duka gaba daya sai Allah shi kadai to in ka sa wannan ya san gaibu ka dauka haƙƙin ubangiji ka bashi ko ba ka bashi ba kenan ya koma shirka ko bai kama shirka shirka ya koma shirka in ka sa mutumin yana shiga yana da haƙƙi wajen harakar ubangiji kamar tafkin ruwa kamar ya tura wata musiba kamar ya yi irin wa'annan abubuwa abubuwan da bai yiwa sai Allah ke kaɗai in ka ba da wani wannan haƙƙi kenan ka ɗauka haƙƙin ubangiji ka ba shi shirka ne ya koma haka ne kenan abubuwa na shirka da yawa ne ba kaɗan ba ne ba kuma wanda muka cewa har rantsuwa rantsuwa ibada ce addu'a ibada ce in ka roko wani ba ubangiji ba ne ba kenan ka ba da haƙin ubangiji wa ƙara rabu kuma dole astajib lakum kuma yake innal lazina yastakbiruna an ibadati qala ad'uni amma yace allazina yastakbiruna an ibadati kenan ya bayyana addu'a ibada ce kenan ka zo ka roko wani ya shamharu ya wane ne ba addu'a bace ba ya shehu wane kai dukkan wannan addu'a ce kenan wannan addu'a ka hudda hakkin Allah ka bada wani wanda ka roƙo shi kenan ya koma shirka kenan kuma haka za shirka ya yawa a cikin mutane laya wannan wanda mutane suke gani kawai wannan ba wani abu ba ne ba laya shirka ne ko ba shirka ba ne yau shirka ce saboda annabi alaihi salatu wassalam yace man ta'allaka tamimatan faqad ashraka shi laya saboda ka sa wannan abu saboda ya kare ka da wasu abubuwa ko babu wanda yana kare saiwa sai Allah subhanahu ta'ala saboda duk abu wanda Allah ya sa ya same ka dole in kai ya same ka tabbas لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف to baiwa abu ya same ka sai da ubangiji Allah ya rubuta maka to kenan kai in ka zo ka sa wannan laya shine zai hana ta abu kaza wuka ba zai same ka ba mashi ba zai same ka ba wani ko abubuwa da yawa ne kenan abu kala kala saboda yanzu an sa laya shine komi da komi duk abubuwan da zai hana ka kawai gashi laya almajirai ma hawa suna da laya ta neman tuwo ya ce in ka sa wannan in ka fita kawai zaka cika kwanonka dam da dutu haka ne suke wani akwai wani al'iyo ni na tar da wani almajiri ya ce to nake da wannan na mine ne a ya ce wannan na tuwo ne in na huta ya ce ban da koma kawai sai wannan kwano a cikin dam da kayan to kenan ya bar ubangiji ya koma shi laya shirk asghar ne in kasa Allah ne shi ne bada amma wannan hanya ne dalili ne to shirk karami ne amma in kasa laya shi ne komi da komi shi ne yana kawo ka shi ne yana hana yin da kaza shi ne to shi kuma ya koma shirkin babba saboda ka ɗauka hakkin ubangiji duka gaba ɗaya ka bada wannan laya nan yake wa fil hadisi na'am أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء nan maganganu wanda yake na shirka babba shirka babban shirka nan kuma yace akhwafu ma akhafu alaikum babu abu wanda na muke tsoro kamar shirka karama yace kuma an tambaye shi menene shirka karama yace arriya riya ka yi abu wanda mutane su ganka su yaba wannan aiki wanda ka yi shi wannan shirka karamashi ka yi ibada ka yi abu wanda kana neman lada wajen ubangiji amma wanda ka gani mutane suna wannan to yanzu zaka tarta mutumin in shi kadai ne bai hudda ko biye wani wannan masu bukata suna zauwa suna tambaya talakawa da Allah ya mana kaza kaza ta hanyar da Allah ku sai can ba amma in gaban jama'a ne to kai zo zo ngo ya ba shi abu mai kabri saboda ko ta wannan gaskiya wannan fa masha Allah yana bada wannan fa kaza kaza to wannan ya bada saboda Allah ko saboda mutane saboda mutane kenan saboda mutane su gani su yaba wannan aiki zai ce kai masha Allah kai akwai wannan wane yana bada bada wanda bai tsoron talauci shine saboda haka yace akhwafu ma akhafu alayhi saboda sahaba sun wuce wanda zai shirka babba saboda kowa ya san shirka babba wanda yanayin shirka babba shi ke nan bayyada wuri wanda zai tafi sai wuta na'am saboda inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika wa man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar sahaba radiyallahu alaihim sun san sarai shirka babba wannan kawai wuta ne babu wani hanya ban da ba wuta ba saboda haka dukka sun nisanta shirka babba amma maza salami ce kawai abu wanda na ke muku tsoro kun ji ko shi ne shirka karama wannan riya saboda shaitan kai sai yana iya zo ya shiga kana nan kana ibadarka ya ce to ka daidaita fa gashi akwai mutane wanda suna jinka kana karatunka kawai ka daga miliyarka kana karatunka kawai shi ke nan ka zo ko kana wa'azinka ka zo ke zan ya zo ya ce to masha Allah mutane fa suna yaba ka wannan fa wannan wa'azi kenan ka daidaita wannan kai kawai ya shiga yana bada wuta saboda me saboda wai sai ka wani fa ya iya wa'azi kuma haka duk wani abu wanda kana neman ladan wajen ubangiji ka daidaita ka jara saboda mutane to shi kira ka ba ta wannan aiki ka ba yanzu kana a kalkashinka akwai yara marayu kana kula da su waye su mutu kaza kaza amma wannan abu tsakaninka da Allah ne kana neman lada wajen Allah ko ina ka zo ni ne uban marayu ni ne nake kula billahi lazi yanzu in ka shiga gidana sama da ashirin ko sama da goma zaka tatar da to shi wane ne ya tambaye ka wannan ba tsakaninka da Allah bane ba to in tsakaninka da Allah ne kai shiru uban marayu uwan wayo wane ki ne kana ina kula da marayu sama da kaza to ina ruwanka in tsakaninka da Allah ne ai shiru a bar ubangiji shi ne ya san kana kula da wa'annan ko baka kula da su kenan wannan shi ne wanda abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda Allah annabi alaihi salatu wassalam yana da shafaka yana da tausayi bayin shi wa'annan al'ummar shi bayya so su yi wani abu su tafi da karshe su tarda abu kenan ya hallaka su saboda haka yace wallahi wannan ni ba wannan abubuwa na duniya nake tsoro muku ba a'a abu wanda nake muku tsoro shine shirka karama wannan riya saboda shaitan zai zo da ya shiga muku da hanya kai baka kula ba daga karshe suka shiga wata hanya daban ya bata maka wannan aiki to yace wannan hadisi yana nuna manzon Allah sallam yana ma mutanen su tsoro su ga shirka karama amma shirka babba shi dai alhamdulillah sahaban manzon Allah sallam sun san shirka babba babban abu ne saboda haka shi bai musu tsoro saboda ya san kowa ya kiyaye da wannan abu amma shirka karama shine kenan me yake nufi mu wanda mu kai ba darajar sahaba ya kamata mu mu sake tsoro babba da karama duka gaba daya saboda su baiwa a zo a yi a ce mutum ya shiga cikin shirka babba kuma ga manzon Allah sallam tare da su in wani yayi abu kai tsaye yana kusanta musu lokaci wanda suke tahiya bisan tahiya kuma Umar dan Khattab Umar bin Khattab radiyallahu anhu warda bai jima ba wanda ya shiga cikin addinin musulunci ya ransa da baban shi da abil khattab manzon Allah sallallahu alaihi yace ala inna Allah yace ku tsaya ku saurara Allah subhanahu wa ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum Allah yana hana ku ku yi rantsuwa da da uwayenku qala man kana halifa minkum falyahlif billahi aw liyasum duk wanda yake so ya rantsi ya rantsi da Allah ko ya yi shuru to a yanzu ana yin rantsuwa da da da da uwaye da sauran kata da arra'adu da wane ne da duk wannan ana rantsuwa da shi ko ba haka wani eh to yanzu wannan wanda abu wanda zai tarza mutane suna bisan tafiya a sai da su kowa yake ku taya ku taya kuma ku saurara kenan bayani ne mai muhimmanci manzo Allah sallallahu in ba abu mai muhimmanci bai yiwa ana bisan tafiya kuma Allah ya sai da tafiya ba kenan abu ne mai muhimmanci amma muna gani yanzu kamar ba komi bane ba mutumin kuna nan tare da shi kan ku tashi rantsuwa da karankuta da ra'adu da wannan kan ku gusa ma in ku yi awa guda in kana lissa har zai ka tare ko sama da biyar kenan a cikin awa guda ya yi sama da biyar kuma halau ya ya za ka gani kenan rayuwar shi duka gaba ɗaya rantsuwa ne ko da wayannan abubuwa to me yasa jahilci jahilci shine ya sa mutane suka shiga abubuwa wanda da manzan sallam bai ya bari komin girman mutum umar radiyallahu anhu ba karar mutum bane ba amma duk da wannan bai hana ba yace a a wannan babban mutum ba a hudu magana ce a cikin gaban jama'a kawai ya kwatanta musu gaba daya bai ce ba umar ya ce kaza amma yace ala inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut duk wanda yake rantsuwa ya rantsa da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai in baka so ka rantsa to da ubangiji ke kai ce kai shiru kal kai rantsuwa da kowa kenan ba za a yi ba rantsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun san darajar shi amma saboda rantsuwa ibada ce ba za a rantsa ba da waliyai ko ba haka bane ba ba za a ransa ba da karangota ba za a ransa ba da arra'adu ba za a ransa ba to kenan duk wayannan abubuwa in ba rantsuwa da ubangiji ba ba yiwa duka wannan shirka ce in ka ransa da wani wanda ba Allah ba ne ba ka yi shirka to yace shirka ga babba ga karama babba yace yana hudda mutum kwata-kwata daga hanyar wuta aljanna kenan kawai wuta ne sak karama wannan aiki wanda ya yi musahaba shi wannan aiki wanda ka yi tare da shirka karama yace wannan aiki Allah ba zai ya amsa ba to kuma hallau mutum ya diba abubuwa nawa ne wanda kana yin shirka karama da shi to yace shirka babba mutumin shi in ya shiga wata baya fita hal abada khalidan mukhalladan amma shirka karama ko ya shiga wuta za a masa azaba daidai da shirka karama shi wannan wanda ya yi kuma a hudda shi zuwa aljanna shirka babba yace yana fita yana hudda mutum cikin al'ummatar islamiyya almilla yana hudda mutum cikin musulmai kenan musulmi wanda yana shirka babba kawai ba musulmi bane ba amma shirka karama bai yiwa ka ce ba musulmi bane ba a'a musulmi ne amma yana da zunubi wanda ya huce manyan zunubai to kuma yace wa qaul ibn mas'ud radiyallahu anhu wardahu نعم عبد الله بن مسعود يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من مات تكون ديامت وهو يدعو لله ندا كنن ينا روكو ينا تنبيا yana kira lillahi nid- anniddu al'andat fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kenan kalkasa akwai wani tare da ubangiji kenan za a ce fulanun nadiri fulan wane ye- kenan kishin wane ko abokin tafiya wane ko yaya mutum ya sa wani tare da ubangiji ha saboda yanzu abu ibada ce in ka zo ka rantse da ubangiji ka rantse da wannan ka sami shi nid ka roko ubangiji ka roko wannan nid kenan duk wata ibada ka sarrafa wannan ka sarrafa wannan kenan ya tashi niddun kenan ma Allah azza wa jalla kuma nan annabi alaihi salatu wasalam yana cewa duk wanda ya mutu kuma yana roko Allah kuma hallau yana roko yad'u lillahi niddan yace ya shiga wuta saboda shirka ce kuma shirka bai da wuri sai wuta kenan duk wanda yake sa shari ma Allah azza wa jalla anwa al-ibadat al-ibadat ad-du'a al-istighathatu al duk wannan ibadat ne in kana sa nid ma Allah azza wa jalla baka da wuri sai wuta to akwai niddun fi shirk al-asghar kenan mutum yace ma sha Allah wa shi'ta kenan wanda abu Allah ya ce ya yi Allah kuma hallau kai kenan ya ja'ala nidma Allah subhanahu wa ta'ala amma wannan tunda ba ya sha ba shi wannan mutumin ya iya wannan al'amari shi kadai ne yana yi kaza kaza in ya sa wannan al'amari kenan ya koma shirka karama amma in ya sa wannan shi ma yana da karfi yana da kaza kuzari wanda zai wannan abu kamar Allah yana yi to nan ya koma shirka babba kenan Allah yana yi kai kama ka iya ka ita ka yi wannan abu shine shirka babba amma in yace kai ka iya Allah subhanahu wataala ya iya wannan abu amma kai ma da taimakon Allah ka iya wannan abu to shine nan ya koma shirka karama to yanzu akwai wasu abubuwa neman taimako mutum ka zo a hanya ka yadda wani abu da dan nauyin shi yake da Allah ka zo ka taimake ni musa wannan abu a bisan moto ya iya ko yana yiwa ko bai yiwa yana yiwa saboda shi tarihin ya kai wanda zai ɗauka wannan ko bahu ne ko wani abu ne mai nauyi dai almuhim da ya taimake ka a sa bisa wannan wannan ma ya ƙadiru alaihi al'abd wannan ba farko amma abu wanda bai yi wa kamar yanzu kana nan yau gobe jibi shekara shekaru allah bai baka ba zuriya ka tafi wajen malami ka ce to gashi shekara kaza na yi na yi Allah bai bani ba zurriya na zo tsayawa ka ce zan baka akwai wasu wanda suke haka akwai wasu malamai in ka zo ce to zan baka shi kuma Allah zai jarrabe ka zai maka wasu abubuwa in ka tafi to ta dauka ciki ta yi aihu wasu kawai daga nan ma sunan ce wannan malami zai sashi ko bayyata wannan zurriya shi ne mutum ne yake ba da ko Allah Allah ne yake ba da saboda Allah ya bayyana akwai yahibu liman yasha zukura wa yahibu liman sha ina aw yuzawwijuhum zukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha wa aqima kenan wannan zurriya wanda yake bada ba wannan malami bane ba ba a'a Allah ne yake bada sai dai in ka yi addu'a in ka samu Allah ne ya ba ka yi addu'a ka tahi likita ka nema magunguna Allah ne zai baka ba wannan likita ba ya baka a'a lahiyar lau kake amma Allah yana sa bai ba zai baka ba ko Allah ya sa lokaci baka iya ka samu wannan zuriyar sai bayan shekara kaza kuna nan kuna hama abokinka ku yi aure tare kun shiga tare amma shi masha Allah tabarakallah kusan yara goma ko shidda ko bakwai amma kai ko ɗaya baka samu menene Allah ne bai baka ba akwai wasu har ya mutu har ya mutu bayyana me yasa kenan Allah ja'alahu aqiman kenan bai bashi ba saboda haka wayannan abubuwa shirka ne ka nema wajen mutane ba wajen ubangiji bane ba to nan wanda yake man mata wahu yadu liddat dakhala an man mata kenan in mutum yayi tuba fa kuma ya mutu bai da shirka yaya shi kenan manta ba saba Allahu alaihi wanda yanayin aiki yanayin shirka ya mutu a bisan shirka shi tabbas wuta zai shiga kuma wannan abu ne Allah Nabi sallam yayi yanke shi kenan kawai an gama man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar zai shiga tabbas wuta babu shakka amma in ya yi tuba kafin ya mutu ha shi kenan man taba taba Allah alaihi sai da in yana da wani zunubi daban ban da wa'annan saboda da wannan zunubi yana iya shiga wuta amma ba zai ya dawwama ba to yace wani muslimin an jabirin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man laqiya Allah wa huwa la yushrik bihi shay'an dakhala al-jannah ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار to nan kuma hadith jabir yake manzon Allah sallam yana cewa duk wanda ya mutu ya tarda ubangijin shi bayyayin shirka da ubangijin shi yace zai shiga aljanna kuma duk wanda ya tarda ubangijin shi yana yin shirka da shi yake tabbas zai shiga wuta kenan wannan hanya ne wannan daban kenan wanda ya tabta ubangijin shi bai shirka ba zai shiga aljanna to wani zai ce to yanzu in mutum bai shirka kuma hallau yana da wasu zunubi zai shiga aljanna zai shiga aljanna amma ka san shiga aljanna sai akwai wanda zai shiga tun daga shiga na fari kamar wanda manzan Allah sallam ya bayyana hadith Imran bin Husayn wanda yake wa ra'aytu sawadun azim faqil li annahu ummatuka wa ma'ahum 70000 yadkhuluna aljanna bighayri hisab wala adab yace akwai da yawan mutane ciki wa'annan mutanen ka akwai dubu saba'in wanda su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba ne ba to su wa'annan wane ne allazi la yastarqun wala yaktawun wala yatayarun wala a rabbihim yatawakkalun wanda bu su neman rukiya wanda bu su yin alkai sake wala yatatayarun bu su yi ba shamfe-shamfe wala wa ala rabbi ya tawakkalu suna yin tawakkali da ubangijinsu su wa'annan yace za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba wa'annan dama an san aljanna ne tun daga farko kawai aljanna za su shiga amma mutumin ya zo bayayin shirka da ubangijinsu amma yana da wasu zunubi zalunci yana yi yana shan giya yana yin zina yana yin kaza dukkan yin zunubi ne kuma manya-manyan zunubai ne amma wa'annan zunubai bai ya sa mutum ya dawwama a cikin wuta yana iya ya shiga wuta gwalgwadon zunubin shi wanda ya yi Allah ya wanke shi kuma hallau ya shiga aljanna kenan duk wanda bai shirka da ubangijin shi bai ya dawwama a cikin wuta amma akwai wanda zai shiga tun daga fari daras ba zai shiga wuta ba akwai kuma hallau sai in ya shiga wuta a wanke shi kuma hallau ya shiga aljanna kenan amma duk wanda bai yin shirka da ubangijin shi bai da wama a cikin wuta ko ya shiga amma kuma hallau wanda yake shirka da ubangijin shi duk wani aiki na alheri wanda zai yi kawai daga karshe zai kawai haba'an masur zai fi shirka bai bar aikin shi na kirki wannan Allah ya amsa shi allazina kafaru a'malahum katarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajid shay'a wajada Allah 'indahu fa wafa'a hisabahu wallahu sari'ul hisab kenan su wannan zai gani ayyuka da yawa suka yi gaci karara ai taimako ai menene ai kaza amma suna da shirka ya hana su kwata-kwata kuma hallau ya ce allazina kafaru a'malan ya ce kai wannan kafirai ne ba mun ce ba wanda yake shirka babba yana hudda cikin millatal islam kenan yana hudda cikin musulmai to in ya hudda cikin musulmai ne kafiri ne kafiri ne saboda haka wallahi jama'a ya kamata mu yi tsoron shirka shirka wannan gaskiya fi sabilillahi abun tsoro ne ko babba ko karama duka abun tsoro ne saboda karama ma shi ya huce manyan manyan zunubai wanda ana yi saboda Allah azza jalla yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kenan ma duna zalika kenan duk wani abu wanda ba shirka bane ba ta saba shi a tilla amma shirka yake kawai shi kenan an gama an na'am ba shi bane ba wanda yake yawa kenan wannan hadisi yake nuna al'ibratu laysa bi kasratil amal ba ka yi aiki da yawa ba wallahi na hajji so 60 so 50 akwai wasu wanda suke alfahari da yawan hajji wanda suka yi amma ya mance wannan hajji wanda ya yi so 60 yana da shirka ko bai da shirka saboda duk wata ibada in kai ko alhaji wanda ya ke raja aka yau mu da ummuhu kenan in kai tuba da shirka daga can kuma hallo baka sake bai ba kai shirka amma ko so nawa kana tafiya kana shirka da Allah kenan abu ne kawai kana tafiya kana warwarewa kamar mutum yana yin igiya kuma da karshe akwai kuma hallo yana wani yana warwarewa kenan ba zai ba ko ni ka dauka bahun hasi ko bahun shinkafa wani ya tilla daga baya kana zuba kanka ita gida ya kare ko yauwa haka ne kenan duk wani aiki in shirka ya shiga ciki shi kenan kawai ka bata aikin komin yawan aikinka kenan al'ibratu laysa bil kasar ba yawan aiki bane ba kai aiki da yawa amma ka zo kai shirka ka gama da shirka kenan aiki duka ya tafi banza saboda haka ai kokari ai tsoron wannan abu shirka نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسدد خطانا لما يحب ويرضى كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك نحن وذرياتنا ومن كانوا ومشائخنا وطلابنا وغيرنا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسدد خطانا لما فيه رضاه هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته